kalangu studio kalangu Nijar ke dirau ala halo kalangu studio kalangu Nijar ke dirau ala halo
marsando zaariwakin diya ga studio kalangu zaramkin labarai ne akan ai habibu garba tonan darando labarai bongai ne ya tiliyan da tasara departamara nan kai na hallasai takunkuma wadan zagir zambar hinkan da iwakin da ya kwara borai dai ne kan bani gore rano igo da lakalkanai arangama tawo guvernero sai labarera suba ngano gati zaro kan ika francophonio se andun ya kulira no din dai maradi gandara na kigi france ki ni kyawote mannan jirora ga to bor zongu taci kan ya ice wandi france ki naga nigeria da niger kullo koli zeno irin kuna bonfere sigiro mantikala alfarai inganda kurkai fitinai kan goyi gamara sankafo da sankafo yanno sayan da ash kunda sambu kunda no kan ga goyi da munan da mai alhakai makayan ke dirawai funda madala labarai gaine ya tilya da tasara departement hinka da ni kan gota uganda raza yir zambarin kan diwakin diya nga noyi na halla sai ta kunkumo dan hunkun dai kwara borai igona ga bafu na mulakal kanai da bani goraira zam soja inga no gona ga nizar da mali hirrodin batu musa abdurrahman ta waganda guvernero wakaci alasan kuzi mahmud siniya La région se porte très bien, je vous dis. Parce que irganda sinde tali kulu zama gwamnati tona hay kul kange himanda dan ir gorera kange hin ga sa kul kange hin ka garu se kul ko sarai kuna na kai irganda sande kai ne dege ci bata mai kai yanga manu mali hero nodi mo ir kondir won soje ga gisi igo mo solanti tili yanda tasara departement karai na lakal tune wate fondo kon ne sambu bumbo al'umma gongai ba funa te mato kan ga hagunda ba izi fute kai yanga cin ka ga habize ko sarai bata mai dira mantikal mali harai no iga funu hero bonno inga izi futra kulki ga tete wato dingai muzuru fur mali labora ga darai amma ba da yadi ni ego ikera sai bun bono ina lakkal tune wata e fondo konne din dan bata mai dira des groupes d'individus qui n'ont rien à perdre qui font les choses comme
simogal nar mai kai kan yagi gare algeri gi kan din niger girbi banda yo dai ikande yango azabu alit prefanga non wai ne wochi ane mo kan agen gite kan siyasa mi sodin kan go algeri ra wai din seno ini babu babu nafana ma weldu wakan aci gungu mamandantani sene akan brasiroga
abu fone a kan ini kokorban bora yi kan yi gare aljeri ini gare ga kandi yi gama ni ga borzongu hin ka de dandi hen ral boryango we boryango da zaka kanya to wankan ga ko fam da gici bar mai no ka fur misara sun zama wato habu fokul rano gi hin ga gare hin kicin tin amma za aljeri bora sin tin ginga fatano din te iri hin ga te habu foci ne kan iman gare yano te wo kai ba bora min fam da gici bora kan yi gare dini sikara kanan di hinka kanan di gina da gici Niger labi zai kan ga aljeri labo ngaro gani tine san binga jin daban daban kalamu kan da ga dazu kwara labuwa ni zai mu gono kan ga wo hiro bon dai no i to da ga furu to borai di mu oyem sa ta ngano gani tine san binga jin daban daban kalim ko da fu kulin ga labora amma hal ba i konde ga labora kal dai di kan da ga dazu kwara jina no di ni gun ga di burkul labu kan no ni fu éventuelle expatriation chez eux.
suba marsando zari waranka an gano ga tizaro kan ika francophonio se an dunya kulra zaman sisiro interneto bon faranski intire isi hansa ga bagumo ga to zanga da ingilishi wanai ziyad maruf ga rfi wana labari no ko zenano ane asmani sinase kan talifo kulsiyara kalir mangan L'Internet, c'est vraiment un reflet du monde. Et internet o mantikalan dunya di jono koy ne france ki namu aran bai kan agbagu mu an dunyara dini ka france labu kan mantikala labu su subantano amma hunkuna tarifo da misa fon sabu se france labu hunkuna ago labu berera amma ba da ni france ki na ga sasa bai ki ne fon jarga danga english ki na kan a wandon da no mbo si doru english ki na hunkuna nin kan ga ba ni ko ga kyoyon beri fote wal nin kan ga ba mu naru aga tilsin galo nin ma english ki ne to lalle spanyolo mo gono ngamu mantiki ne kai nanu a sidin ya mo shinwa china kan go bor miliyara yinga no gan sana ya dingani di kan za kan internet mun tikala da nya di jono a ga hagu har yandan ara kasikin gerera france kina wai hingan kar angale china ga wala espanyol china wala luman china ga amma espanyol china wasu ga buto france kina zama iwan tarifai no gafai ya di mono halka kason iwan sanne gafai ya dingani di kan france kina sanda sanda fukulu rezera internet e bon di wani himkare réseaux, sur Internet, etc.
maradi gandara nan kai ga faranski ni kyauta alliance française de la ville noya no din mo mannan jirora a gotoboro zongu ta ci kan idon daga ni faransiki ne sani buda a farmi wana jinfuna ane kan bore kan idon daga ni mantikala niger da nigeria lokoli zai kulno dondon kalin mahangan waka a ci mohamed mamansi Nous sommes à une cinquantaine des kilomètres d'un pays irsi kala kilometer wegu da ingilishi labu da ni kan sigi na nigeria ya dinga ga hauno imi nigeria lokoli zai kayan gono ka cewu maryam abacha wani lokolo kan gone wora don don wani faranski ne ba kan faranski na mantikala ilabo sai ya wuno mana di bore mu gono har son kayan fatta lokol da hinai kayan ka ngai mai antum ne wo ko ninga cewu da gina im bi guton to di sai ngai wani beraga jir kunno faransi labu sa tadin kan sigi ne alliance française gaboro kan ga to danga borzungu ko borzungu iddu banda tambe kayan kaga faranskin dondon ne futa jamo gono kanya igidon dangandi alzana ifori sous forme des ateliers ou sous forme de spectacles en français.
dunguri biyo dunguri dumino kan isa bayga bori nizer labora zandera furtagi alfarifo ingano gona ga awana darza ka tarayga famandi boray sai danka abakanda befo gwanta kan ite sahel wono do kan te fevrier handora ne wonya mai kwara dai manno dunguri biyo gona ga fun ifo ga ta wanna fa matano iga fayan kan da dunguri kindo mai non dunguron dum musa san mutar sulai alfal futta jino kango ta nota zander gandara dunguro farmo do harai aman sinting suban kala dunguri zi bifo faka gogodi ikwarera kaidi kulbanda dunguro ni kanyo se no harai bore bara gomo nga kande ana farmo babandi hala kanda ga chabe alfare se kanyan gon fannora Wannan wake dungur wane irtanu tu borai ir wani farera dai no irgan goti wato cerrano irgan dan gana dungur kware zo kan borai gabai abinde ka ir ko fam kan dungur no kan kanu sohon irgan kawan no mato ka irga dungur fadin duma yadin dai no irga wani mu dumanda nan ka iga faide ga ci da beri hala sin tingi za kadini sai adin no an ware ganza ga kai wadi mo sabilo man cikala a wani kanyon seno saboda yana da zai ngwari fanno bere kono abdurrazak bello ne kan dunguro ni kanyo banda dungur no kan gonda na fa ga hamci ne do hare gonda vitamin da har yan kan ganan ngwaro mu do gonni gundara cette nouvelle variété, non seulement c'est dungur din duma dungur no kan ga hamna fa dungur mo no kan an ware sin gan ganje te yan dungur no kan ganda vitamin bobo kan ga hamna fa dan ga mato kan ga gingan ce da sabilo kan sai ga bibin bo mantikala vitamin e bayano seno lalle a ganda sukkar kai ningara amma wani sukkaro man baga to nan kan igan gangi bore kan ga ni jabeto doro c'est si ça strictement aux diabétiques.
dina farmo baban labora dungur biyo kan gandi kwara kunno rufo siya kala tontoni illa bo mingi bo meya na do hare kambo don farmo do hare arzaka za da yango
afriki furtaje ganninge wona ko karo kan e gini kande irwan irwindanta halla sayongo fondara ya cinono nura berhamuni fawo bora ana cida akra margana kai gona gate mantikal windanta margana ino ki gona gate habora ferigo do ngano ana cibi yadin mono ane kan furtajai margan furtaji bobo ngai mono koy margana dindo irwo ir hangsino olivier asagbavi akoy o kan asambir seniya Eh bien, les jeunes, c'est une force vive.
furtage labom zadiyan gangi berino zama boryan no kan gin kande ingay kambu gaksine kan gin labai kan bu im koy gini ba funan dido hare labai mu bu yango mo hare kan gon gi kande ingay no giti anne ma bar mai yango dumo koy ne kan i gon gi labai din goy gumu furtage do hare igin gi kande ingay kambu gaksine kan gin im koy ga kauye ra labai din kan bu ba funan di yadin mono im koy ga kampaniyan gorandi kan gi kande al'ummai dini kan go sage din rase fondiyan kangina im kwega labai din kan butu nandi im kwega ceci fondiyan mo feri se hay kangiti dumi zai do hare dum mo koine im kwega bata mai bogan di do hare Des filières vertes, des emplois verts.
nizer kyawandi ko bere sandika igona ga muttano zamar sa ando zar sintina hano dai kan gwamnati wana san ka sambu kan hino ma hino university wana gin funai di wani yar mai kulu hino ngano gani da bi nya mai university lokoli zai sandika anga ino fatta ga tirka tare nan kan ha gwamnati da kyawandi kai ga imma kai ga faham da kere ingai kan ga tidotti je kalir mahangan abdullahi bubakar waka ciruka to abdurrahman si tsohon kuna an gaino kan ta wani gin borai kan ta dotti jan gaino go kyan da kyan wani ma gai ko gai ga ya kirga bai ga ir kan ta zan kai da mani hima gi wa zun gai kan talibe ran gaino hima gri wani ma ga no ir ka ga fatta ga labaro woto nan di borai do ir ke to nan di mu labi zai kulga ma kabdan sanno wone razam hayo kan gogete labo kul no nungo university da tare wone labo kul borana razam da bor sin is the golden is si ne beri is go wonna kai ne is wonna haifo wona fami fo ya gode ago kyawon wone radi ko goy mu igite jiri gujiri iddu an ki ma gite jiri fo hin kin ban siga ban sigudwa won non nan irgi kento en diga irgi kento en dum irgi won chale ga ira hang sine yo kan go nungo university abdu mun mun de kwarani go do ne ni go imi yegi chaddi am bori bi ingano sinescom kauye wana loktora sandikano ya ganda ministro kanga goid bore ga hamba no dikar ko furi gamara sanai kan inwa batura ganda zingai zai ine kan imi sambu dumi goi ya din mono goi terai banan dikindo imini bana kai yan deju ibrahim musa sinescom bora oka aci gungu mamandan tani sene ya kambra sisiroga alasar ministro kanga go daga hambano anir ke mu ka tirte amado gir famandi dabaro kan go ga tigi dabar sintina da aran kul ga be kan wati kul bore go ka tiga kuwa go wurru gan mi sammu gwamnati go tere ina ingene te go tere kan tabbati sanno din ministro famandi sai kan agon ne sai gavi doktor kenan sin gir sammu sanno din irne asir la kale di go buri amma irga kanan ir doktor gine marga kulu ina sanno wa batu irin di dabar ke go sanno kan ta ka ir salam ane banando atkan hando bu mboray bana masi batu banando bu mbo de hande te jokey ga bare ma ye niger post markan go ma sai bana ni ganta kan kati banando bu mbo irgi ha garaw and id and id wadin ane wallahi de ko ba an hin kawo an gi ban han muta cha ne sai da barkan nan ga sam gina sen ta can ta kan kati lokore banando ane banando din ga tonton mo ne salan
farimo ngandu kura ngai no gati niger arzaka fonde berberei ya din mono haripo bogono kan gona ga yona zada yango atafar alfarai ngandu kurkai ifitina nga mogono amma dai sai nda shkunda kan ga goi da munan da mai wana alhakai ce makai yango ina san kai yan sambu kan dogo fitina din ganje alfarai da kurkai gamara wal balki samidu alfaren da kurkai gama rafiti na har yanno kan ga hans bagu mo niger labura har yan mono kan gin to ise charkar yanga ya din mono a gin kan da hasarawiya amadu ali shina kurgeni sai an da shi a wana saru so gin fununu igina dai isa tai kan yi goran di kan yaga hagoi da farai ka hano ga him ginga goi te mato ka ga hagun dano ihin kan ta kai da sintina da him ro sintina ga guvernere mu ga him ga tirka tare no ga almanai alwato kan ga him gani ga yeno ci ihin zanta za alfarai za kurkai ikunno ga him ga hagoi da almanai bisano fonde hunkunda na moda ruguna al'umma bayano sabu se da komini fo nke yango nga chinga ber se bore go nga furo almanai bisane no ngaira odi go nga kanda sandai alfarai da kurkai gamara goyo wakan sai ndh saruso a go nga te alfarai da kurkai marga marga sa ta platform paysan du niger gen funa ane kan farhan da kulu harno hal baji babban ya ga ha gwamnato ga amdi saruso wane se ga tonton kan ganin am koy dungu goye digina lalle sai ndh sata satano kai ga bai kan a gona ginga lakkale dan kusumai kayan ga cinga tunu al'umma da kyar gamara ga sata mono kan har kasuwan ga hiniga gwamnati to lakkale candi fitinai walbin da kusumai kayan ga tunu al'umma da kyar gamara i wani hauze no fondara wani wani mu ye ne kayan ga te ci te fondara da bolen kayan zamsayar ko ni no hin kayan fose i ginga hino din dan ga borfoyan ci mai tamu wani wo hanno kan i ga mu gwamnati to lakkale canda kurkai wana satai kunda bero collectif des associations pastorales du Niger do harai inga mu ha CND ya shiga am lakkal yeti bata mai kan rano ikwai ga lakkal tunai a wana takunkumo goran di labi zai se al mansur moktar kunda din gin fununu wutun dai kwai bata mai kan ra ina lakkal tunai wate fondo ko ne samu gadi matkan no gon gati wat kunno borai go kandir senga hene har kan gici fondo ta yano kan borfon kan yanga tu hino maga gon gati a seno ir gon ga ha CND ya sata ga imu kwai bata mai dina ga fakare da al'umma gadi har kan no gon gati gadi hal sankadin fondara hal boren sino kan yin gonar kama ba.
Niger labiz hinza ita ci bon in ga ino gonar ga bafunai da noru kansu bisa dolar hinka zari kulu. Sandi matkan lasabu yankan ite muna da mi zai jin koyin obo a nato nan din da boraido. Ine mo kan boraido ra bor wahaku bor zongu bon kulu farmo dukura a rano noro kan i gonar ga bafunai da a gonar ga funu. Sandi matkan cine proja kan sigine enquête d'ailleurs ana filin da. Ya dinga lakkal kanai amdumi markasinai mu furo alfarai dukurkai gamara har no kan Niger labo a himgila kalye taga.
madala zaramkin labarai ker so laran semene ya irgaran fondo goydu surodu ko karo jollo maryama kenda ngano franskin labarai to nandaran do irma hangan bani Studio Kalangu.
studio kalangu sigirai gaya kwara radio far abon lamba waga da tombin dihin zabon tesawo kwara radio tarmamu abon lamba waga kindiye da tombin digu abon birnin kwanni kwara radio ni abon lamba waga kindiye da tombin digu abon balle yar kwara radio dalol bon lamba waga kindi dobon Studio Kalangu.